واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ku ba mata sadakinsu kyauta ce ta wajibi idan sun ga dama cikin jin daɗi da kwanciyar hankali suka ba da wani abu daga cikin sadakinsu ba tare da wata tilastawa ba, to ya halatta ku ci babu wata damuwa a kai.